عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين malam yi mana bayanin cewa yana tantance mana magdubi alaihim da addallin al-magdubi alaihim sune yahudu addallin kuma sune nasara yana tsuntsunto dalilan da suka tabbatar da nan. ya ce duk da yake dukansu magdubi alaihim ne kuma dalina ne sai dai in an bi ɗan ana so sai an ƙara warware abin to sai a ce magdubi alaihim su ne wannan dalil su ne wannan amma dai dukansu suna ɗaukan sufofin guda biyu cikin shaidan magdubi alaihim wal dalil ma'anansa rawal imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da asarin hadisi a cikin musnad nashi ana adi daga adi bin hatim ga shi ma adi yana daga cikin sunaye wanda yake za ka ga suna neman su bacci za ka ga an sa mutum suna ali amma adi za ka ga ba su da yawa haka ne ko adi ibn hatim wani kuna wani an haifa mishi yaya biyu maza sai sa ma daya ali daya adi shikenan in ka je ka rikice adiyu ka kira aliyu shikenan an adi ibn hatim kala ja'at ja'at menene khailun ne ko ja'at khailu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato dawakai dawakai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo kenan dawakai sun zo karkashin jagorancin dokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ababen hawa nan guda hudu duka manzala na da shi a wancan lokaci ababen hawa mafi daraja yana da rakumi yana da doki ko yana da alfajiri yana da jaki kamar yanzu a ce kana da mashin kana da keke kana da mota kana da jirgin sama duk naka ne in za ka tafiya za ka ji ka so kayan miya kawai sai ta da jirgin sama ciwo sai ka je sai nawa ne kudin tattasai Allah ya taimaka saboda haka yake cewa khairu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun zo fa akhadhu ammati wa nasan wato sai suka dauki <clears throat> gogona yar uwan mahaifina suka ɗauke ta lokacin girma ya kama ta wa nasan da wasu mutane aka ɗauke su a dawakai ƙarƙashin jagorocin dokin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma a taubihin ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka bar su wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saffu ne ko saffu lahu sai aka zaunar da su sahu sahu aka wato aka zaunar da su kamar yadda ake zama za a saurari manzo Allah ko manzo Allah zai karbi baki waɗannan su zauna waɗannan su zauna wa qala sai tace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alwafidu mai halartan fa ya riga yayi nisa wafid Me halartowa mai halarto ne to yayi nisa sai me qata alwaladu yaro na kuma ya tafi ban ganshi ba wa ana ajuz ni kuma ga karfi ya kare sannan bayan karfi ya kare kabiratun kuma shekaru sun yawa domin karfinka na iya karewa shekarunka ba su kare ba aiko ko kuma shekaru kaga sun taru da yawa ma kuma dai da karfi a jiki sai ga wani ga shekaru yana aiki ga matashi lafiyayi ya kasa aikin da zai yi to ita ga karfi ya kare ga shekaru ga yaron bata gan shi ba mai halarto mata da dan gudunmuwa shi kuma ya yi nisa kila ya je nemowa bai samu bai dawo hayan ko kuma dai wani dalili wafid dai yi nisa ina Wani wana alwafidu wanka talib kabiru ma bi mime ne wato gilas na ya kashe. tun da na zo karatun ba na ganin shi sosai wallahi ma mene ma bi min khidmatin wato ba ni da wani abin da zan yi hidima wato ba ni da wani abin da zan yi cefa ne ko in ci abinci da shi faman na alayya kai ba ni kyauta a bani abu kyauta manna Allahu alayka Allah kai ma zai ma kyauta qala sai manzo Allah ya ce man wafidu wani ne wannan wafid din waye mai halartowa mai kawo miki mai kawo miki saraba kalat sai ta ce adiyu bin hatim adiyu dan hatim nake magana kala sai manzo Allah ce allazi farra min Allah wa rasuli wanda ya gudu ma'ala Allah da manzansa dama ɗanki ne tunda ai ya ce goggon shi kaga ita yar uwan mahaifin shi ne ko don adiyun yake ba da labari sai mazala ce a ah, wannan wanda ya gudu saboda ya ga da'awa ta fara haɓaka a cikin garin madina ya gudu to mai kawo mata ƙarfinta ya ƙare adiyu ne kuma adiyu ya gudu ya ce wanda ya gudu ya bar Allah da manzansa ƙwalar sai ta ce na alayya a ƙarshen al'amari dai yi min kyauta wato sai ya sa a min kyauta falon mara ja a lokacin manzan Allah ya fita ya dawo wannan ya nuna kenan lokacin da ya ce mata wannan wanda ya gudu to kamar ya gane abin da ya kawo ta ya tsaye ya dakatar da magana ta kuma ya ci gaba da ta harkar. lokacin da ya dawo matsalanta ko ku ya fita ya dawo wa rajulun ila ta ce sai na ganshi da wani mutum a kusa da shi wani namiji a kusa da shi tara ne ko tura tara annahu aliyu tana ganin wannan wanda ke kusa da shi aliyu ne tana ganin wanda ke kusa da shi aliyu ne lokacin da ya dawo qala salihi humlanan sai ce matakin nemi a baki wani gudunmawa mun shiga mun dawo ina ga kilo kice ne ya baki humlan waton kaya ɗauri guda kamar yanzu misali a ce kaya ne a ce roka guda kayan talo roka guda tunda ba ki da kowa shekaru ya kau to a baki abinci mai kauri a baki kaya mai yawa hamlanan ki tambaye shi hamlan sakwandami ɗauri guda ina nake hamlanan hamlanan hamlanan Yana ne ke fasalatu yawan fasalatu sai ta roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to a bata kyauta kuma kyautar da za a bata a bata da yawa fa amara da manzo Allah ya ce a bata wannan tari da take magana a bata dauri guda tarin kaya guda qala adi yace fa asna fa asna ne ko fa asnat to fa faƙalat sai ta zo min tace ce fa'ala fa'ilatan ma kana abuka ya faluhu na ji wajen manzon Allah sosalam yi mu'amala da ni irin mu'amalan da ɗan ƙanina babanka bai man babanka ma bai man irin wannan gudunmawan yana can yana harkar shi to na ji Allah ya muke ne yanzu fa innahu qad atahu fulanun fa asaba minhu na ji na iska mutane sahu sahu wanda ya zo <clears throat> an bashi wa atahu fulanun fa asaba minhu wanda ma ya zo shi ma an bashi ni ku hasi da na zaba tunda sai da na samu liket daga na kusa da shi ko ga abinda zaki tambaya na tambaye shi wannan kuma akwai shi aka bani ina nike fa inna hu qad atahu fulanun wa atahu ta fa ataituhu adi bayan gogon shi ta gama bashi labarin ga abin da taje ta yi yace ni ma sai naje fa idza indahu imra'atun wa subyanun ni ma sai na iske shi dai manzala kamar ATM ne kenan na iske ga wata mata da yaya ita ma ta jibgo matsalolinta ta zo ta ma tana neman gudunmawa kowa zuwa yake karba kowa zuwa yake karba kowa zuwa yake karba shugabanci Allah ya ba mu nasara menene wa zakara qarabatuhum min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam? daga zuwan shi sai ya fara bayanin su ma fa tushen su dai ne da manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai ya fara bambadanci shi adiyu bin fatim fa arabtu annahu laysa bi maliki kisra wala kaisar to a lokacin ne na gane shi ba irin sarkin kisra bane ko kaisar daidai sarakunan da suke tashi a duniya suke mulkin mallaka sai na gane manzo Allah ashe ba haka yake ba kenan adiyu ya tsora sai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gudu amma shi bayanan da aka kawo mushi ne da su ya aiki sai yanke manzo Allah hukunci kawai kasan lokaci sai ce maka wani yana kaza wani yayi kaza ai ma ran nan yayi kaza ai ma yayi kaza ai ma ya yayi kaza sai kuma daga nan sai kai ta calculation kai ba baka ganshi ba kai hudda da shi ba kuma sai kai yake mai hukunci karken da sai kai yanke hukuncin ba daidai ba shi kuma adiyu gashi babban mutum ne wato abin nan mutum ne mai karfi a jika kuma mai samu mai hali nan gaba kaɗan za in kan shiga cikin hadisai kana karanta tarihin shi za ga yadda ya ba musulunci gudunmawa daga wannan karo to amma sai ya ɗauka zaman su na manzala ba zai yiwu ba saboda haka sai ya guje shi to amma sanadiyan gwaggon shi kuma sai ya ga ya kamata ya je dai ya ganshi tun daga shi ya kyautata har ihsani ya kawo cikin gidansu ya ce sai na gane ba irin sarkin kisra bane da kaisar haka ne ko faƙal sai mazala ya ce ya adi ma a farraka an yi ƙal la ilaha illallah fahal min ilahin illallah ya ce ya kai adi adiyu tun da na zo garin madina na ji labarinka na ji gudunmuwanka na ji jarumtanka na ji nagartanka me yi sa ka gudu an yi kala la ilaha illallah saboda kawai ana cewa la ilaha illallah kai la ilaha illallah ne baka so yace to shin akwai wani Allah ne wanda ba Allah ba ina nike? ba kala ne ko menene ma farraka an yi kawo Allahu akbar a'a ma a firruka ne ko a farraka ma a farraka an yi ƙala Allahu akbar fa shaiun akbaru min Allah azza wa jal yace na fahimci ba abin da ya sa ka gudu sai dan ka ji an ce Allahu akbar giri na kabbara ya tashi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo garin Madina gina masallaci da aka kwada kiran sallah Bilal ya hau sama ya kwada kiran sallah ai da yawa sun gudu cikin wanda suka gudu akwai adiyu ya ce ba zan ji wannan ba ba zan ji wannan musiba a cikin kunne na ba sai ya gudu suka watse suka ba tsohuwa cikin wahala ga gwaggon shi ga shi ya gudu ga kanin nata babban shi ya gudu sun watse sun ba tsohuwa a garin madina tana watan gaririya ba ta daidai za ta ta ƙara ita ta je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nemi gudunmawa wannan ya nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tura cikin gari a duba masu rauni a kwaso su a kawo mashi don ya ba su gudunmawa tunda an ce da dawakan manzo Allah ne suka zo suka kwashe suka kawo shi suka kawo su kuma ya ba su gudunmawa suka koma Ya ce ba abin da ya sa ka gudu sai don kaji an ce Allahu akbar fa har shay'un akbaru min Allah azza wa jal shin akwai wani abu wanda ya fi Allah girma ne shi Allah ba ana ce mishi kabir bane ana ce mishi akbar in an samu kabir ma to shi akbaru ne sai ina ƙwala ya ce fa aslamtu nan take ni na musulunta fara'aitu wajhahu istabshara sai na fuska manzon Allah tana haske saboda manzon Allah dama yana tunanin alheri akai na kuma yana tunanin zan bada gudunmawa istabshara wa qala innal maghduba innal maghduba alaihim al-yahudu wa inna ad-dallin an-nasara kaga fa inda ake so aji duk wannan dogon labarin ba labarin adiyu yadda musulunta da yana goggon shi ta zo ta aka bata gudunmuwa ne yake so ya kai mu ba yana so ya fassara mana al-maghdubi alaihim dai yahudu ne ad-dallin kuma nasara ne an gane wannan ko nan ne kadai nan ne mahallu shahid wa zakara menene wa zakara al-hadith ne wa zakara al-hadith ورواه الترمذي wa حسن hasanun gharibun yace hadisi ne حديثي hadisi ne wanda تا ta غدا guda in an غريبي hadisi انا ba حديثي da hadisin na da rauni ne ba in ko yana da rauni to sai kace دين bukhari gabaki ɗayan shi na da rauni saboda shi bukhari ya bude da garibi ne ya kulle da garibi hadisi sahihul bukhari gabaki ɗayan shi ya bude da innamal a'malu binniyati shi na hadisi shi na daya kuma hadisi ne garibi ya kulle da a ta ne alal lisani ne alal mizani manene subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi ma hadisi gari in an ce gari wani wato wani yanayi ne na malaman hadisi wanda suke amfani da shi suna maka hadisin ta hanya guda ya zo sai mene wa fi an zaidu bunu wane ne bunu amru ne ko bunu me bunu nufail an zaidu bunu amru bunu nufail annahu lamma kharaja huwa wa jama'atun min ashabihi cewa zaidu dan amr dan nufail sun fito tare da shi da ashabihi dalibansa ila sham suka tafi sham yatlubuna ad-din al-hanif suna neman addini mai kakke lafiyayye wanda bai ba karkacewa a cikin sa qalat lahu al-yahud sai yahuda suka ce masa innaka lan tastati ad-dukhula fina ne ko fi menene ma'ana ne wato ba za ka shiga cikin addininmu ba hatta ta akuza nasibaka min gazabillahi sai in za ka ɗibi ka na hushin Allah wato ka sani ka ji aiki da karatun tunda shi nufail yana da ilimi amma kuma bai bi addini kowane iri ba yana zaune ne suka ce sai in za ka ɗibi rabonka na fushin Allah aiko in kana karanta Qur'ani za ka gane Yahudawa ya cancanci Allah ya fushi da su so da mutane ne wanda annabi ma da suka yi da shi shi ma ba su bashi ya huta ba ko ba haka ne ba inna la ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa Allah ya ce ku yanka raƙuma suka ce kana wasa ne wasa kake yi annabi ne fa mun karanta ku yi an zahab anta warbuka na inna hahuna qa'iduna kaje ku gama yakin kun gama kun gyara gidaje sun da sallan nan an ce sai mun yi shi a gyara mana gidaje a sa mana gadaje sai mu zo mu sallan nan ana kawo musu abinci daga aljanna ya za a yi kullum a ce mu sai mu ci kaji mu sha mu mu sha lemu mu sha mangoro mu sha mu ce mu sha ayaba mu ci inabi mu ci wannan mu ci naman kaji a kawo mana ruwa daga gina aljanna mai sanyi mu kawai mu koma gona mai matun bitul arzu makali makale hawa wuke saya ha mu dai mu je kawai a yi faskare a yi noman dankali da rogo da doya gabaɗe su kan gararru ne wannan fa wai annabi ne fa wai musulmin kenan to gaya mun ga annan musulmin kenan ba wuta su ya za a ce kullu aka musu abinci mai kyau ga ruwan shayi lafiyayye ga ruwan sanyi ga kaza da kaza a je gona kawai kowa ya dauki girma a fafata a gani ga yanan ko yanzu kowa kai ya ishe shi Allah ya taimake mu sai in za ka ɗibi rabanka na hushin Allah fa ƙala ana min gazabin lahi a firro ne ko min gazabin lahi a firro ya ce an yi hushin Allah na ma nake tsoro yasa nake nema addini shi sa na taso na bar inda nake nugo sham cibiyan addini saboda haka sai ki shiga addinin yahudu wa qalat lahu ne ko wa qadal lahu nasara kiristoci suka ce mishi innaka lan tastati ad-dukhula ma'ana hatta ta akuba nasibaka min sakhdillahi sai ka ɗibi rabanka na hushin Allah ka karanta littafin Allah kare ka san ma'anan shi ka zauna haka nan kawai baka san ma'anar littafin Allah ba sai dai ke ta karatu ke ta karanta shi ya zama kenan zane akan takarda Allah ya kare mu fa qala la astati'uhu yace yaushe zan iya daukar nauyin hushin Allah wancan dai eh, abin nan ko yaushe zan iya daukar hushin Allah ba zan iya ba fastamarra ala fitratihi sai zauna a haka kawai yake bin yahudu yake bin nasara shi dana neman addini kuma lokacin gashi ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai dai ana dab da aiko shi irin waɗannan mutanen kaga al'amuran su yana hannun wa yana hannun Allah in Allah ya ga dama sai ya fi mishi shiga aljanna sai ina nake fastamarra ala wajanaba ibadatul awsani kuma bai da yabota mu gumaka ba wa wa dinin mushrikina da addinin mushrikai bai bauta musu ba ya zauna dai haka nan shi ba ruwan shi da wani addini iya kai ci a kwanta wala mai dakhul ma ahadin ma ahadin fi dinil yahudi ne ko eh, min al-yahudi wala nasara bai bi yahudu ba bai bi nasara ba bai bi mushrikai ba bai bi masu bautan gunki ba wa amma ashabuhu amma sahabbansa fatanassaru wa dakhalu bainan nasraniya to wa dakhalu fi dinin nasraniya suka shiga cikin addinin kiristoci li'annahum wajadu aqrabu din aqrabu min dinil yahud don sun ga shi yafi kusa su rike shi fiye da addinin yahudawa idzaka a wannan lokaci wa kana minhum warqatu ibn nawfal cikin waɗanda suka shiga akwai warqa dan nawfal hatta menene hatta hadahu Allah bi nabihi lama ba'athahu har inda Allah ya halaka eh, ya shiryar da shi lokacin da annabinsa ya zo shi warqa dan nawfal dan uwan dan uwa ne na Khadija wato dan uwan mahaifiyan Khadija ne kawu ne na Khadija lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka yi mai wayi sai ta ce ka zo mu je wajen wajen kawuna ko sai ya kai shi amana bihi ko yawa amana ma waje da minal wahayi sai Allah anhu sai imani da abin da ya samu na wahayi Allah ya kara masa yadda rubutun shi ya yi kanana ne mu samu wannan littafin duba shi zan dan iya ganin shi